ina waɗanda idan an tura musu boys sai su je tura wasu ba tare da sanin wannan wanda suka tura musu ba to whatsapp sun yi maganin wannan matsalar yanzu haka mai duke kallo zan iya tura wa mutum boys sannan ya ji sau ɗaya ba zai ƙara kunna shi ba kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu haka ina yin boss dina kai tsaye zan iya zuwa danna nan lamba ɗayan nan idan na gama sai na tura bayan na tura kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu ya zo mun a wannan lambar da na turawa kai tsaye sai na zo na kunna boss din zan iya tura mutum boy sannan ya bi sau ɗaya ba zai kare kunna shi ba kamar yadda kuke kallo gashi nan za ka ina yin boy dina kai ne zan iya zuwa tunanin lamba ɗayan nan idan na gama sai na yanzu kamar yadda kuke kallo gashi nan yanzu haka ya ji boys din to idan ya fito haka ya ƙara budewa ba zai ba balle ma ya yi wa wani forwardin ya saurari abin da ka faɗa kun ga haka wasa zai taimaka sosai zai hana munafunci domin ka tura wa mutum magana shi kuma ya ɗauke ta je tura wani yadda za ka yi abin nan mai sauki ne kai ce za ka zo ka danna gurin boys haka daga nan za ka ga alamar lamba ɗaya a nan sai ka danna ta idan naka bai zo da wannan ba ka yi updating idan duk da ka yi updating bai zo ba to nan da 'yan kwanaki zai zo domin ni ina kan beta ga waɗanda suke buƙatar siyan data mai sauƙi mai ƙwari mai quality ga application ɗinmu na data btu kamar yadda kuke kallo akwai duka abubuwan da ake samu a application ɗin data kuma datan mu tana da sauƙi sosai kamar yadda kuke kallo za ka sai data cikin sauƙi da kwanciyar hankali za ka sai airtime za ka yi duk abin da kake so ko komai zan ajiye muku link din wannan application din a ƙasa gurin comment ko kuma gurin description sannan muna da customer care mai karfi kana samun matsala yanzu za ka yi mana magana yanzu za mu yi maka reply mu yi maka maganin wannan matsalar taka